وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar السلام wa ورحمة wa وبركاته to in insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana karshen aya ta talatin da tara daga faɗin Allah maɗaukakin sarki alhamdulillahi lalzi wa habali alal kibar isma'ila wa isaac Allah ya ce annabi ibrahim ya yi godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'ima da ya ni'imtar da shi na haihuwan annabi Ismail da annabi Ishaq a kan shekarunsa na tsufa. Ya ce, Inna rabbi la Sami'u du'a, lalle Ubangiji na mai amsa addu'ar bayi ne. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah yana amsa addu'ar bawa matuƙar bawa bai yi gaugawa ba. menene gaugawansa manzon Allah yace yayi ta cewa na roki Allah na roki Allah ban ga biyan bukata ba wannan gaggawa ne shi shige ne ma ubangiji idan ka roki Allah abinda ka roke shi Allah shine mafi sanin abinda da yafi dacewa da al'amarinka me da a baka abinda ka roƙan ko akwai wani canji mafi alkhairi da za a maka yanzu ya kamata a baka ko sai bayan ka mutu a baka sakamakon addu'arka yanzu za a baka ko kuma sai wani bayan lokaci a baka kai za ka iya tantance waɗannan ababa to idan ka roki Allah bisa ƙa'idodi da shari'a ta ajiye na roƙon Allah to ka bar ma Allah zaɓi akan al'amarinka ko da baka ga abin da ka roƙa ba yin addu'ar ibada ce kuma ana baka lada a kanta mun ji annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan addu'a da ya yi wa garin makka kuma sai ya yi addu'a mazurriyarsa mu dage da roƙon allah ma ‘ya'yanmu da iyalanmu da nema musu tsari a wajen ubangiji daga kowane irin sharri addu'a mafi tsada addu'a mafi tasiri akan wadda za a yi ma addu'ar shine addu'ar da iyaye suka yi ma 'ya'yansu karka gajiya wajen roƙon Allah da yin addu'a ma 'ya'yan da ka haifa haka za mu ji annabi zakariya alaihi salatu yana yi rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ka dage wajen roƙon Allah ma zurriyarka da nema musu kariya a wajen Allah daga kowane irin sharri tsayar da su tsayar da su akan da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu wa sallam idan ɗanka ya san addini ɗanka ya yi ɗa'a ma Allah ya yi ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a za ka amfani wannan ɗan a rayuwar duniya za ka amfani wannan ɗan bayan ka mutu ka bar shi a duniya za ka amfani wannan ɗan idan kun haɗu a lahira mafi alkairin guziri da za ka ba ma ɗanka shine ka ba ma ɗanka guziri na tarbiyyar addini ya san wane ne ubangijinsa ka ɗora shi akan tarbiyya na ɗa'a ma Allah ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mai tarbiyya na zai yadda zai rayu a cikin al'umma ba tare da ya cutar da al'ummarsa ba muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi mun ji addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu salam. da kuma godiya da ya yi ma Allah subhanahu wataala yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa akan tsufana Isma'ila wa Isaac ya bani da annabi Isma'il ya kuma ban da annabi Isaac inna rabbi la sami'ud ya yace lallai ubangiji na mai amsa addu'a ce to sai Allah ya ce. رب اجعلني الله أكبر من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء annabi ibrahim ya ci gaba da roƙon allah rabbi ja'alni muqima salati allah ka sanya ni na zan mai tsayi da sallah jama'a muna ji yanzu ku duba yadda muka yi ta maganan sallah sallah tsayi da sallah tsayi da sallah kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan kulli ku kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa duk inda Allah ya zo sai yi maganin tsaye da sallah Yan uwa al'amarin sallah babban al'amari ne idan mutum yana so ya samu tsira ta har abada wallahi ya kiyaye sallah idan kina so ki samu tsira na har abada wallahi ki kiyaye sallah kamar yadda muka ambata ba yin sallah ita ce matsalar ba tsayi da sallah Allah yake magana ba yin sallah ce matsalar ba tsayi da sallah duk inda Allah ya yi magana akan sallah yakan ce suka tsayi da sallah suka tsayi da sallah suka tsayi da sallah duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar sallah tsayi da sallah tsayi da sallah tsayi da sallah amma in tsoron yin sallah ne kawai mutum ya zo ya yi sallah a ce kawai saboda zimma ta faɗi a kansa ya yi sallah ya yi sallah Allah ya ce fa wailul lil musallin allazina kuma an salatihim sahun Allah ya ce bala'i ya tabbata akan waɗansu masallata su wane ne Allah ya ce allazina kuma an salatihim sahun waɗanda suke wasa suke sakaci a cikin sallar su ana sallan ba a san me ake yi ba shine ma'anan فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan annabawa manzanni salihan bayi Allah ya ce sai aka samu waɗansu mamaya sai suka zo suka maye bayan su abba'u salata Allah ya ce waɗannan da suka zo a bayan su Allah ya ce suna tozartar da sallah wattaba'u shahawati suna bin sha'awai-sha'awai, zuciyarsu Allah yace fa sawfa yalqauna gayya Allah ce za su gamu da mummunan bala'i a ranar alkiyama suna tozartar da sallah jama'a abinda Allah ke kiran mu shine mu tsayi da sallah mu tsayi da sallah mu tsayi da sallah jama'a mu tsayi da sallah mu tsayi da sallah jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya faɗa cikin wani hadisi alimam imam Tirmidhi da alimam Abu Dawud duk sun fitar da hadisi hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala ma hasabu bihi al-abdu yawm min amalihi salatu Annabi yace farkon abinda za a ma bawa hisabi ranar alkiyama a kai daga cikin duk ayyukan da yayi na da'a ma Allah salatu annabi yace sallah jama'a wannan jumlar kawai ai ta isa ta nuna ma matsayin sallah duk abinda mutum yayi in sunan abun da'a ma Allah ranan alkiyama ba ta kan wannan abun da a fara ba annabi yace ta sallah da a fara idan aka tsai da kai abu na farko da za a fara bincike a kai abu na farko da za a bijiro da shi gaban Allah shine sallolinka yau laraba a duba azhar a duba la'asar a duba magrib a binciki isha'i da asubahi a je alhamis a ɗauko asuba a duba waiwaiwayen da ka yi duka a gani saƙe-saƙen da ka yi duka a gani annabi ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu annabi yace ce abu na farko da za a fara hisabi a kayi ranan alkiyama daga cikin ayyukan bayi sallah annabi sai ce fa salahat idan sallah ta yi kyau da aka binciki sallah sai aka samu ya ci sallah annabi ya ce faqadi aflaha wa anja annabi ya ce haƙiƙa kamar ka ce wallahi wannan mutum ya rabauta rabautuwa ta har abada annabi ya ce ya tsira daga kowane bala'i jama'a mun fahimta idan mutum ya ci sallah babu wani laifin da ya isa ya mai waiji ya hana shi hawa tudun mun tsira jama'a mun fahimta idan mutum ya ci sallah duk aikin da bai ci ba a baya sallah za ta iya sa mishi fasmak a kai ya haye akan wannan aiki amma in ya ci sallah kamar a zo rubuta wayek ne idan ka ci english ka ci mas ai ka ci wayek idan ka bada english da ma duk takaddun da ka ci baka ci ba idan ka ci sallah annabi ya ce ka ci ranar alkiyama jama'a mu kula da sallah jama'a mu kula da sallah wata yanka kayan miya take yi wallahi za a kira sallah har lokaci ya fita ba ta bari ba wata wanki take yi ba za ta bar wanki ta yi sallah ba wani gyaran mashin yake yi har a shiga sallah a fito ba zai bar aikin ya je ya sallah ba wani yana zaune a shago wani ana sallan ya kafa dardumansa sallansa a bakin shago wani sallar ko kai ne aka ce ka biya ta ba ka biya ba mu ji tsoron Allah mu tsare sallah annabi ya ce idan muka tsare sallah sallah ta kyau sallah ta kyau in dai sallar ba ta ɓaci ba ta karɓu annabi ya ce bawa ya rabauta annabi ya ce bawa ya tsira wa in fasadat annabi sai ce idan sallah ta bace ba da ita da a fara ba ana bijiro da sallah sai aka samu sallah babu kyau, in ma yayi aikin da ya bata sallar in ma dama bai yi sallar ba in ma dama sallar yayi ta a lalace wa in fasadat annabi yace in sallah ta ɓace faqad khaba wa kasira annabi yace wannan bawan ya taɓe kuma yayi asara jama'a mun gane idan mutum ya faɗi a sallah babu wani aikin da ya isa ya zo ya tura shi ya kai shi tudun mun tsira idan mutum ya faɗi a sallah ba shi da wani aikin da ya isa ya zo ya tura shi ya ingiza shi ya kai shi zuwa ga tsira jama'a mun fahimta mu kyautata sallah mu kyautata sallah duk inda Allah ya zo magana yakan ce mu tsayi da sallah mu tsayi da sallah mu tsai da sallah mu tsayi da sallah tsayi da sallah kyautata tsarki yana daga cikin tsayi da sallah don in tsarkinka bai kyautata ba alwalarka ba za ta kyautata ba sallanka ba zai kyautata ba kyautata alwala yana daga cikin tsayi da sallah idan alwala ba ta yiwu ba sallah zai yiwu ne ba zai yiwu ba har yau yana daga cikin abin da a alwala mutane mu ba su iya ba shekaruwa a hanci shekaruwa ake a face sai ga mutum yana ka wannan wannan ai wasa ne me kasa a hancin da kake sheka ruwa ake a hadisi annabi ya ce karka sheka ya shiga da yawa annabi ya ce in kana azumi shekawa ake yadda in baka sa ruwa in ka hura ruwan zai fesu ya fita sai mu ce dinga wani shunshuna hannunsa kawai yana dawa yana dawa da shi haka ne bari yanzu lokacin a sunna kafa kirga wanke shi ake yi yadda ake wankewa uku uku ya zo a sunna bibbiyu ya zo a sunna ɗaɗɗaya to ka lura da alwalan mutane idan mutum goma suna alwala in an zo wanke kafa kwara ruwa kawai ake a wanke bayi kirga sau nawa ya wanke kafar haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin tsayi da sallah lura da lokacin sallah kar ka dinga rafkana game da lokacin sallah kawai sai dai ka ji an kira sallah a'a tsayi da sallah wato ba masallar muhimmanci ya zan baka manta ta ba shi mana cikin tsayi da sallah annabi ya ce yana daga cikin mutane guda bakwai da Allah zai musu tukuici da ajiye su a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah ranar alkiyama akwai rajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajid Wadda zuciyansa yana allake da masallaci zuciyansa na allake da masallaci ne ko zuciyansa na allake da sallah da sallah tunda sallah ake a masallaci yana faɗaki baya rafkana yana noma yana tuni da lokacin sallah yana gyaran mashin yana tuni da lokacin sallah yana tana wanki tana tuni da lokacin sallah tana girki tana tuni da lokacin sallah yana daga cikin tsayi da sallah yana daga cikin tsayi da sallah gyara sahu da kyau gyara sahu da kyau kaga mutum ya zo ya tsaya a sahu kamar wani gola ya gyara haka ne a gyara sahu a gyara sahu mutum na tsaye annabi yakan ce sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati salati al-imam al-bukhari ya fidda ku dinga daidaita sahu tsai da sahu yana daga cikin tsayuwar sallah ba Allah ce aqimu salata ba sai ce fa inna taswiyata sufufi min iqamati salati in an zo daidaita sahu idon sawu da idon sawu ake hadawa ba kan yatsu ba idan ka miƙe kafar ka santa wannan ya miƙe santa za ka ga har sawun ya haɗu kirif kif kif kif amma wannan sai ya zo ya haka wannan sai ya jona shi ma yatsunsa wannan sai ya jona yatsunsa a yi ta maganan a daidaita sawu inda za ka nuna mutum ka ce kai malam gyara sawu sai ya ɗauka wani abu ne haka ne ko ba haka ba ka duk sahunmu da muke yi a sallah yana da wahala ka samu sahu guda cikakke ka samu kafadansu yana santan kafada sai dai wannan ya goye kafadansa akan kafadan wannan wannan ya jingina kafadansa akan kafadan wannan kafadan ne yakan mannu da kafada ba manna kara kafada ake ba ɗaya daga cikin abin da ke haifar da haka shine kuma sahu yadda ya kamata ya zauna daidai sai a zo a cika shi a batse saboda ka dole sai wannan ya dan goce tukunna wannan shi ma ya dan manna a cikin kirjin wannan wannan kuma duka kauyanci ne fadan wannan ya taba fadan wannan idon sawun wannan ya taba idon sawun wannan haka ake jera sahu sahu ya kyau annabi yace ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sa sabani a tsakanin yayi gaskiya yana daga cikin daidai yana daga cikin tsayar da sallah kyautata ruku'u da sujuda kai sujuda mai kyau kar karka kifu ka dagu ya zam ka miƙe bayanka yadda inda za a ɗora wani tulu ko wani abu zai iya zama can a gadon bayanka ka je gida ka yi ruku'un ka ce matarka ya miƙe in ta ce ya ɗanyi doro ka gyara har ka ausanta sai ya zama haka kake rike hannayenka kake dafa gwiwoyinka a cikin wannan ruku'u haka sujuda duk yana cikin tsayi da sallah ayyukan da zaka yi a sallah ka yi su da kyawu Allah sallah cewa yi aje a karɓo ba aiko ta da ayi saboda girmanta duk sauran ibadun aikowa yayi ayi kaza ayi kaza sallah ya ce wa annabi ya je ya karɓo as-salatu imaduddin bayan kalmar shahada babu wata babu wani ibada da yake da ƙarfi da nauyin sallah to yau har ta kai wa mutanenmu har ta kai wa mutanenmu za ka ga idan ana tarawihi sukan tafi masallatan da sun san karatun sallah? ma ba daidai ake yi ba wai saboda ana yi da wuri kawai mutum ya je yi haka ne ko ba haka ba yaushe za ka yi tarawihi baka da lokacin da za ka roƙi Allah a cikin sujuda nan kwanaki ya kamata a ce liman zai yi karatu karatu matsakaicin eh, karatu zai yi ruku'u matsakaicin ruku'u zai yi sujuda matsakaicin sujuda yadda za ka iya tasbihin ka har ka samu ka ɗan kurɗa ka jefa wata addu'a a ciki amma jana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wai har ka ga wai ahadu sunna wai yana tafiya irin wannan masallacin wai don ya samu ya gama da wuri kaman wani abun nan wannan ba wasa da sallah bane fijo ai fijo za ka ga fijo in ka ji ana auna sallolin kuskure ne jama'a wata rana anas dan malik yana ba da labarin zuwan wani mutum masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-bukhari ya fidda hadisi bainama nahnu julusun ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam fil masjid Anas ya ce wata rana muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci dakhala rajulun ala yace sai wani mutum ya shigo masallacin akan raqumarsa fa anakahu sai ya gurfanar da raquma muna kallon shi summa aqalahu sai yayi dabaibayi maraqumin yace muna kallon shi summa qala sai yazo yace mana ayyukum muhammad a cikin kuwaye muhammadu alaihi salatu wasallam kaga shi bai bai ma taba ganin annabi ba ayyukum muhammad yace a cikin ku wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina zaharanihim annabi kuma yana kishin gida tsakanin sahabbansa fa qulna anas yace sai muka ce mishi hadha ar-rajulul abyadul muttaki wannan farin mutumin da yake kishin gidan nan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai je tsaya akan annabi fakara sai ce mishi yabna abdul muttalib yace mishi ya kai dan abdul muttalib fakara sallallahu alaihi wasallam kad ajabtuka annabi yace na amsa ina ji fakara lahu rajul sai mutumin yace mishi inni sa'iluka fa mushaddidun fil mas'ala yace mishi nazo ne zan maka waɗansu tambayoyi yace fa amma zan tsananta a cikin tambayoyin fala tajid alayya shay'un fi nafsika yace wa annabi karka ji haushi na don Allah fakala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mishi salma badalaka annabi ya ce duk abin da dama ka tambaya sallallahu alaihi wasallam fakala sai ya ma annabi man basata al'arba ya ce ma annabi waye shimfi da ƙasa fakala Allah annabi ya mishi Allah ne fakala ya ce mishi sama sama ta tsaya fakala Allah annabi ya ce mishi Allah ne kai ka san ai da ai babban magana abun fakala ya ce mishi man nasabal jibal wa ya kafa duwatsu a bayan ƙasa fakala ya ce mishi Allah ya ce mishi Allah fakala sai ya ce mishi as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablika ya ce Muhammadu ina haɗa ka da ubangijinka wadda ya shimfiɗa ƙasa ya ɗaga sama ya kafa duwatsu a bayan ƙasa Allahu arsalaka ila nasu kullihim Allah ne ya aiko ka cewa kai manzon mutane ne dukansu kala sai annabi ya ce Allahumma na'am annabi ya ce Allah ka shaida zan ba da amsa a kanka ya ce e Allah ne ya aiko ne ce ni manzon duk duniya ne kala ya ce mishi as'aluka bi rabbika Muhammadu ina haɗa ka da ubangijinka wa rabbi man qablika ina haɗa ka da ubangijin waɗanda suka zo kafinka Allahu amarana an nusalliya salawatil khams fil yawmi wal layla Allah ne yace mu dinga waɗannan salloli biyar a cikin dare da ini fa qala annabi yace Allahumma na'am annabi yace wallahi Allah ne yace mu fa kana yace mishi as'aluka bi rabbika ina hada ka da ubangijinka wa rabbi man qablika da ubangijin wanda suka zo kafin ka Allahu amarana an nasuma hadha ash-shahr min as-sana Allah ne ya ce mu yi azumin watan Ramadan a kowane shekara ya ce mishi wallahi Allah ne har aka gama rukunin musulunci jama'a maganan sallah da addini maganan wasa ne mu tsayi da sallah babu wata sallah irmubi babu wata sallah irmubi ka tsaya kai sallah mai kyau idan aka tsayi da kai a gaban ubangiji abinda za a fara cekin a ayyukanka jama'a sallah idan ka yi sallah mai kyau a ranar za ka ga ranar sallah amin annabi ya ce wa in da idan sallan nan ta ɓace faƙadi khaba wa kasira ya taɗe ya halaka sai annabi ya ce fa in ƙasa min faridatihi shay'un annabi ya ce idan aka samu wata tawaya a farillarsa wani ku bai zo da kyau ba wani gu ba a yi shi daidai ba fa yaqulu Allahu jalla wa Allah sai ce mala'iku unzuru hal abdi min zai ce ku bincika bawa na yana da wayansu nafilfili kar ka dinga wasa da nafila da ka ga ranan su hal abdi min Allah zai ce ku bincika ayyukan bayina idan akwai nafilfili a fito da nafilfili. fayukammal biha man taqasa min faridatihi sai a cike gurbin farillan da suka samu wayan da nafilfilin idan akwai wata gaba a cikin farilla da bata zo daidai ba to sai a ciro na faril na nafila sai a ɗauko nafilan sai a ce maka gurbin saboda a cika mamudun ka je ka shiga aljanna sun mai kunu sa'iru amalihi ala zalika duk sauran ayyuka sai Allah ya ce ayi haka to kun ga duk inda muka zo maganan a tsayi da sallah a tsayi da sallah a tsayi da sallah idan aka kira sallah in aka kira sallah doctor kula shago ake yi ba aje yaro ake yi shi yaron da zai sallah bane in aka kira sallah mai shago ka kula shagon ka zo kai sallah in ka gama ka bude kar lokacin da ake sallah ka bar shagon ka ana ciniki a shagon zaka jima kana shan wahala kulewa zaka yi ka zo kai sallah kar ka kira wani yaro ka ce to zauna mun shi ma yaron ku zo ku yi sallah in kun yi sallah ku je ku bude shago annabi ibrahim ya ce rabbi ja'alni muqimas salah Allah ka sanya ni na zan mai tsayi da sallah wa min zurriyati Allah ka sanya zurriyata ta zan mai tsayi da sallah rabbana wa taqabbal du'a yace ya Allah ka amsa mana wannan addu'a Allah ka azurta mu da tsayi da sallah da mu da zurriyar to sai Allah ya ce rabbana gfir li wa liwalidayya annabi ibrahim yace ya allah ka gafarta mun da mahaifina da mahaifiyata walil mu'minina da dukkan sauran mu'minai yawma yaqumul hisabi randa hisabi zai tsaya ma'ana randa za a tsai da bayi a musu hisabi yace allah ina neman gafararka allah ina neman gafara wa iyaye na mahaifina da mahaifiyata domin mun san annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'ar neman gafara wa mahaifinsa kafin al'amarin baban ya bayyana mishi kafin al'amarin ya bayyana mishi a can suratu shu'ara mai kita waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin doguwar addu'a annabi Ibrahim yi a cikin addu'o'in sai ya ce wakafir li abi ya Allah ka gafarta wa babana inna kana min adh zalin. babana yana daga cikin batattu Allah wala yau yawma yub'asun Allah karka kunyata ni a ranar alkiyama Yau la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wadda ya je ma Allah da kukutacciyar zuciya to wannan addu'a da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi kamar alkawari ya ɗauka babansa cewa zai ci gaba da yi mishi addu'a lokacin da annabi ibrahim ya je yake nasiha wa mahaifinsa allahu akbar واذكر hmm. في ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadhkur fil kitabi Ibrahim ka karanta ma al'ummar ka kissar annabi Ibrahim a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya annabi Ibrahim ya kasance siddiqi ne kuma annabi ne annabi Ibrahim kai kadai gayya Allah ya ce mishi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan Allah ya ce inna Ibrahim kun ga annabi Ibrahim kana ummatan Allah ya ce shi kadai al'umma ne shugaba ne jagora ne qanitan lillahi mai tsananin da'a ma Allah ne walam yakun minal mushrikin Allah ya ce ba daga cikin masu shirka Allah ne ya ce annabi Ibrahim baya shirka ai baya shirka إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه يا فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ce ifkala li abihi lokacin da ya ce wa mahaifinsa ya abace ya ce ya baba lima ta abudu ma la yasma'u yasma'u wala yubsiru wala yughni an ya yace mishi baba me yasa kake bauta ma abinda baya jinka baya ganinka baba baya tabuka maka komai ya taba musu wannan tambayar manya-manyan sai da suka haɗu manya-manyan suka kira shi suka ce mun kana kakkauce mu waɗannan abubuwa sai ce to don Allah ku bani dama in yi waɗansu tambayoyi a suratul shu'ara qala hal yasma'unakum istada'un yace don Allah idan kun roki gumakan nan don Allah kuna ganin biyan bukata eh aw yanfa'unakum aw fa'una au ya durun ko kuma akwai wani amfani da suke muku tsakani da Allah ya durun ko cutarwa wadda ya iya yi bautan suna cutar da shi me suka ce har kun san fassarar ma Kadu sai suka ce ban suka ce a'a wajadana aba ana kadhalika yaf'alun mu ma haka muka samu iyayen mu suna yi gargajiya ke, gargajiya sharri <laughs> eh gargajiya ke wai a addini ka ce wai iyayenka to babanka annabi ne gargajiya ke kanu suka ce bal wajadana ana kazalika yaf'alun suka ce ibrahim mu ma haka muka samu iyayenmu suna yi قال a ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم yace ku كبال labari wannan abin da kuke bautan ehe antum wa da ku da iyayenku na tuntuntuni ku bar labari ya ce wallahi ni kan makiya ne gare ni wadda na rike ubangijin talikai ya ce na rike Allah na rike Allah to sai je samu mahaifinsa ya abata ya ce ya baba lima abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni an kashe ya baba ya kake bauta ma abin da ba ce baya gani kuma baya kulla maka komai ya abati yace ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi inni qad ja'ani min al-ilmi malami atika yace wani ilimi ya zo mini na wahayi daga wajen ubangiji na wanda kai bai zo maka ba fattabi'ini baba ka bi ni ahadika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya madaidaiciya tsira duniya da lahira kali ya abati yace ya baba inni akhafu an yamasaka azabun min ar-rahman la ta'budu shaytan yace baba karka bauta mu shedan bautan gunki bautan shedan inna shaytana kana lirrahmani asiya shedan kuma mai tsananin saba ma ubangijinsa ne ya abata yace ya baba inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman yace gaskiya ina tsoro kar azaba ta shafe ka daga Allah mai rahama yadda Allah yake da rahama da jin kannan amma duk da haka kai abin da sai ya shafe ka da azaba sai ya azabtar da kai yace baba ina jin tsoro an yi masaka azabu minar rahman kar wata azaba ta shafe ka daga Allah mai rahama fatakuna lishaitani waliya sai ka zama waliyi majibanci na shaidan yanzu don Allah cikin wannan maganganu akwai bakar magana kala sai yace aragibun anta an aliyati ya ibrahim yace yanzu ibrahim allolin namu su kake zagi yanzu allolinmu ne kake ce musu ba su ji ba su gani ba su amfani komai la in lam tantahi yace idan baka hanu daga wannan aqidar kan ba daga waɗannan kalaman kan ba la arjumannaka bi ma'ana la aqatulannaka yace wallahi dan kashe ka Ibrahim wa hajurni maliya yace kai ka tafi ba ni son in saki hada fuska da kai a rayuwa kana salamun alaik sai ce Allah ya baka hakuri baba sa'astaghfiru laka rabbi zan nema magafaran Allah sannu sannu innahu kana bi hafiya Allah yana mun kara sosai yana karrama ni in na roƙa Allah zai shiga cikin abin to wannan alƙawari da annabi ibrahim ya yi sa'astaghfiru laka rabbi zan nema ma gafaran ubangiji na innahu kana bi hafiya to a can shine ce waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana shine Allah sai yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi Allah ya ce wa makanar na istighfaru Ibrahim li abihi istighfarin da annabi Ibrahim ya yi wa babansa na nema mishi gafara ba ta kasance ba illa an wa Adaha iyahu dama wani alkawari ya ɗauka wa mahaifin cewa zai nema mishi gafara falamma ta bayyana lahu annahu adul aw adul lillahi ko lokacin da ya bayyana mishi cewa uban makiyin Allah ne ta barra aminu sai ya bara a uban inna ibrahima la awwahun halim Allah ce annabi ibrahim yana da kaskantar da kai da yawan naci wajen roƙon Allah kuma na da tsananin haƙuri jama'a mun fahimta wannan shine alkawari da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yi wa mahaifinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin haɗuwar da annabi ibrahim zai yi da babansa a ranar alkiyar eh ai duwar da bai ji bari ba ya ji ko annabi ya ce yalka ibrahimu abahu azara yau malkiyama annabi ibrahim zai haɗu da babansa azara azara shi ne sunan baban annabi ibrahim duk wani suna da kake so ka ba baban annabi ibrahim yana da wahala ka samu dalilin shari'a na kare wannan sunan amma sunansa da allah ya ambata a qur'ani azara manzon allah a hadisi ya kira shi azara in ka ce azara qur'ani da hadisi akwai dalili amma duk sunan da ka faɗa za ka yi ta kawo maganganu da yawa da malamai suka kawo amma yana da wahala ka samu maganar da take da dalili a cikin alkur'ani ko hadisi jama'a mun fahimta annabi yace yalqa ibrahimu abahu azara yawm alqiyama annabi ibrahim zai gamu da babansa azara a ranar alkiyama kwatsam sai su haɗu wa ala wacce azara gabaratun wa fiskan azara ya turnuke da dotti da kura da gumi da masifa ya yi baki annabi ibrahim na ganin shi sai ya ce mishi kad na haituka an hada fa asaitan ya ce baba kaga duk abin da nake ta hana kan nan ka saba mini kaga irin halin da ka shiga kala sai ya ce wa annabi ibrahim lakinni la a asika yau ibrahim ka kai mun abin da kake so ne yau duk abin da kace nayi zan yi amma lokacin the time is over it's late malam duk karatun nan da muke na rantse da Allah kafin a cire ranka ne wa'azi kuma sai dai na baya in ka ji ka ji in baka ji ba ya wuce za a je ka bari ana ma karatu iyakacin ta kafin a dauki ranka ne kuma in za a dauki rankan ba gaya maka da ai ba abinda ka ji kai aiki da shi iyakan ta kenan kadna aituka an haza fa asaitani yace kaga baba na hana ka duk abubuwan da kake yin nan ka saba mini sai yace la asika yau yau badan saba maka ba gaya mini fa yaqulu ibrahim annabi ibrahim sai ce rabbi innaka wa'atani zai ce Allah ka mun alkawari a duniya Allah tukzini yawma yub'asun badaka kunyata ni ba ranar tashin duniya ba yayi kaman roko akai kai ce ba kenan tun daga babansa a wannan hali qala Allah Allah sai ce inni haramtul jannata alal kafiri. Allah zai ce Ibrahim ka tsaya ka ji na haramta aljanna ma kafire kafiri ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba jama'a mun fahimta shi yasa yana daga cikin arziki da Allah zai maka baiwa da gata da Allah zai maka shine Allah ya maka baiwan karban gaskiya in aka ma gyara in aka gaya ma gaskiya ka shanye ka karba in aka gaya ma gaskiya ka karba duk abin da muke yin nan don Allah ne ba don Allah bane ranar alkiyama duk zai fito duk zai fito duk zai fito in ba don Allah bane zai bayyana in don Allah ne zai bayyana to ka isa wa mutane filin alkiyama duk yadda suke ma kallon mutumin kirki salihi mai amana mai gaskiya ka bayyana musu a ranar alkiyama ka wuce tunaninsu kar suna kyautata ma zato su je su same ka a lalace ranar lahira zai ɓuya ne ba zai ɓuya ba ba zai ɓuya ba ana ma kallon kai malam ne ana ma kallon kai kaza ne ana ma kallon kai ustaz ne a'a kai alaramma ne kai kaza kai kaza ana kyautata zaton ku ne mutanen kirki to ka bayyana wa mutane duk yadda kake zaton su ranar alkiyama kawai sai a ganka a cikin la yasma'una hasisaha kaza ko da hisabin kai Allah zai kira su ne ya nuna musu hisaban yasira kenan Allah ya nuna musu suka yi ce kawai ku wuce kawai a ga an kira ka an ce wuce an san addini da gaske kai idan muka ce za mu yi da gaske kuma don Allah Allah zai karba ko zai karba ba zai karba za ka ce za ka bi Allah ne Allah ya ce ba ni so he ka shiga wuta ba zai yi haka ba kuma baya haka kuma bai taba haka ba shi so yake kowa ma ya shiga cikin rahama ne shi yasa ya turo manzanni Ya ce zai biya su a ranar alkiyama su yi aikin kyauta duk abin da aka musu ce su yi hakuri, abin da yake so su kira mutane zuwa ga hasken imani da musulunci sun yi aikin su ko ba su yi ba sun rabbana kafir li wa liwalidayya annabi ibrahim yace ya Allah ka gafarta min da mahaifana walil mu'minina da sauran mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya ma'ana ran da za a tsaye da mutane domin hisabi yanzu ne mun fahimci addu'ar da annabi ibrahim ya yi ga matsayinta ko kuma lokacin da ya bayyana mishi cewa mahaifinsa dogagge ne akan kafirci karshe a yakan kafirci ma ya mutu sai ya barranta daga mahaifin ya yi addinin sai ya kira mutane zuwa ga addinin allah allah ya samu dace sai allah ya ce madaukakin sarki yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ce karka dauka Allah ya rabkana ne daga abinda azzalumai suke yi Allah ce ban rabkana ba na san suna yi mutum ɗaya ya tasa al'umma a gaba da zalunci wani ya cinye kuɗin ma'aikatan wani ya cinye kuɗin gwamnatin wani duk daman da ya samu ya durmuƙel wani dukiyar marayu haka ne haka ne a rike dukiyar marayu a ke araba wanda ya magana araba a ce zai ta da fitina zai raba zumunci shi allan da ya kasa ya ce a ba mu wani tu over tiri wani kaza kaza shi Allah zumunci yake so araba duk inda kaje mutum na wannan kin araba gadon azzalimi me a ciki da ba za a raba ba Allah ya kasa a Qur'ani dalla dalla wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza Karshe Allah yake mimma kalla minhu aw kasur ko pencil ne ya bari Allah ya ce a kakkarya a ba kowa nashi to don me za a jinkirta jama'a mun fahimta to sai mutum ɗaya sai ya rike gado shine wa kanwarsa wacce tana aure a can wacce tana aure a can maimakon nata a raba a bata in daki ne in ma haya za ta sa ta tana karban kuɗi tana biyan bukatansa sai bar ƴaƴansa duk su mamallake wajen suna nan ran da ta zo ta yi magana kuma yake to ba shi ba ita tunda tana so a raba zumunci haka ne ko ba haka ba haka ne <coughs> ai malam duk da mu haɗu a gaban Allah ne hakkinta ne ba a ce sai kun sai da gidanku ba ba a ce sai kun sai da gonakinku ba a'a a raba dai daga waje kaza zuwa kaza waje kaza na wani ne Allah ya sauke idan iska ya zo in ya daga wajen an san na wanda ya daga in taimaka mishi za a yi gyara sai a zo sai a taimaka ya gyara in yana so ya sai dai bukatun sai sai dai bukatun Allah dai ya raba dole a raba dole a raba dole a raba to sai ka samu mutum ɗaya ko biyu su suke amfani da gidan sama da shekara ashirin ba a raba ba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yana faruwa Allah ya ce to ba na rabka na bane ka san idan Allah kaga ya bar azzalumi yana ɗanawa to sun raba gari ne kwata kwata da Allah ka'idar Allah idan mutum ya lalace ya zama azzalumi ya zama lalacece to Allah yakan taka birki ne ma duk sababin lalacewa jama'a mun fahimta amma idan aka bar shi yana lulawa wallahi istidraji ne in ji manzon Allah alaihi salatu wassalam فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله يتي فلما نسوا ما ذكروا به لوكتن da suka share suka mance da duk abin da aka musu wa'azi da shi ba su bi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofar komai na alkhairi kawai yazo ai za a dada shiga ne ai za a dada tsunduma ne jama'a mun fahimta falamma nasu ma zikiru bihi lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi suka ki su ji suka ki su bi Allah ya ce fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu dukkan kofofin samu hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da takama da abinda muka basu aka basu yanzu sun mallaka sun mallaka akasnakum bagatatan Allah ya ce kwatsam kawai sai mun mu daga mutum ba ta kare ba sauran hisabi sauran hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza ra'aita allaha yu'til abda ma yuhibbu min ad-dunya ala ma'asihi fa'alam innama huwa istidraj annabi yace duk lokacin da kaga Allah na ba ma bawa walwalar duniya akan sabon Allah annabi yace ka raba ɗayan biyu talala ubangiji ya mishi neman mata yake yi mashayin giya ne ɗan caca ne tsafe-tsafe yake yi ƙungiyoyi irin na fasadi amma kuma abubuwa suna garawa yadda ya kamata annabi ya ce wallahi talala Allah ya mishi talala ubangiji ya mishi to Allah ya ce karka ɗauka Allah ya rafkana ne daga abin da azzalumai suke yi wani iya harkar rayuwarsa dukiyar jama'a dukiyar jama'a dukiyar gwamnati ita ce ganimarsa haka ne a gina manya-manyan gidaje a sayi manya-manyan motoci a yi duk abin da ake so a yi a kan dukiyar al'umma wa man ya galu ya ati bi ma galla yau malkiyama ka san da ka saci abin mutane wanda ka je ka fasa kofan wani ka je ka yi sata don kes rikici za ku yi da shi ranar alkiyama ko biyu idan ka saci dukiyar jiha duk ɗan jihar da ku yi rigima da shi ranar alkiyama idan ka saci dukiya ta local government duk dan wannan local government din wallahi sai ya nemi hakkin sa ranar alkiyama idan dukiya ta kasa kasa ta duk dan kasan wallahi sai kun yi rigima akan hakkin sa ranar alkiyama abu ne mai sauki wa man yaglu annabi ce, wanda ya saci dukiyar jama'a ya ati bi ma ghalla yawmal qiyama zai zo da abin da ya sata ranar alkiyama zai zo da shi ko bai zo da shi ba zai zo da shi ba wani abin burgewa akan taba kayan mutane Allahu Allahu Allahu Ka ga mutum kamar bai yarda za a yi tashin alkiyama ba wannan fa abinci da ake bayarwa na yan gudun hijira da sauransu a raba musu kun san ana da baitin dinsa a je a kai wata makaranta a sauke a raba a raba wallahi malam wannan abincin da ka gan shi wadda aka ce an ware abincin don su wani wallahi akan shiga layin abincin har a gama ma bai samu ba wani ya fi shekara uku shekara hudu wallahi a ajin firamare yake kwana ba shi da riga mai kyau wai a cire abinci don a raba mutanen nan kuje kuna rabawa to me ne da kai me ne abincin dan gudun hijira zai maka galibin su marayu ne arama. rama arama kai fi ihu ana ka ba ma cin abincin ɗan gudun hijira bane bala'i a samu kuma a ɗan gudun hijiran akwai maraya wanda aka kashe ubansa ka san da ka ci kuɗin maraya wanda tankan fetur ta zo ta faɗi a cikin gidanka da wuta kama da wuta ai Allah abin da ya faɗa Qur'ani kenan to yanzu dai jama'a ai gashi kullum ana magana za a taimaka wa marayu za a taimaka wa marayu za a taimaka wa marayu har yanzu neman taimakon marayun nan da ake ba a biya bukatan marayun ba to shi fa maraya malam shi fa maraya ba fa ka ci kuɗin sa ba ba fa ka ci kuɗin sa ba ku bar shi ma ya lalata kudin sa da kansa ma Allah bai zai bar ku ba kun gane lissafi kuɗin nashi ne ku zura mishi ido bai mallaki hankalinsa ba ya lalata dukiyan ya watsa ta Allah ba zai bar ku ba ina kuma ku kuka ci yawa ai ka gane sai sai Allah ya ce innama ya'kuluna fi butunihim nara wanda yake cin kudin maraya Allah ya ce ba kuɗi bane, ba nama bane, ba lemu bane. wuta ce wuta ce wuta ce ko ba wuta ba ce wuta ce Allah ya ce wallahi wuta yake ci. to idan ka je gun yan gudun hijiran marayun kuma sun fi yawa wani shekaransa hudu wani shekaransa uku wani in ya ga ubansa ma ba zai gane shi an kashe uban wai a ware abincin mutanen nan je kuna rabawa yanzu wanda yake cin irin wannan abincin yana so ya gama lafiya yanzu wanda yake cin wannan abincin ka faɗi yadda zai haɗa ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku da aka ce ku yi gayya ku yi taron dangi ku taimake su su samu mafaka wai an cire kuma an ba su ku je ku tsare a hanya idan mutum yana da wani makusancinsa sai a bashi dan kat din shi ma sai je a ɗiba a bashi ai wancan karon mun musu kwanton ƙauna Allah ne ya sa ba mu je da wuri ba inda aka je aka jirgi abincin ana zuwa a raba sai ka je ka ba da pass din sai a kirga a baka ba wannan abincin ka kawo ma 'ya'yanka ma ai ci balbalin bala'i to da mun so mu je a ɗauki rabon da suke yin duka a yi kobarin a yi komai tukunna mu yi ta'aliki mu yi komai tukunna mu yi addu'a wannan rashin imani har yaushe wannan rashin imani harshe ba dama ka je wajen yan gudun hijiran nan ka fita baka yi kuka ba kai baka bayar an taimake su wai ku zo kuna rabawa Allah kananu ne masu ke rabawa manya kan dama kawai suna warin nasu ne to Allah ya samu dace Allah ya ce wala tasabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun Allah ce karka dauka Allah ya rafkana ne daga abinda azzaluman nan suke yi innama yu'akkiruhum Allah ce iyaka Allah na jinkirta musu ne liyaumin domin a haɗu a wani ini tashkasu fihi al-absar da idan duna za su fito turuturu in ji mala abubakar mamar gobe ya ce da a haɗu a wani ini ne Allah ce akwai inin da da a haɗu da a haɗu ko ba da a haɗu ba da a haɗu liyaumin tashkasu fihi al-absar Allah ya ce ina jinkirta musu ne ba na rafkana ba ne za a haɗu a wani ini da ido zai fito kuru-kuru saboda kai zalunci zalunci ne na shirka da Allah zalunci ne zalunci ne ka cuci wani bayin bayin ka cuci bayin Allah zalunci ne zalunci ne na ka zalunci kanka zalunci ne duka idon ka sai ya fito akan kowane ɗaya a cikin su ranar alkiyama Ina Allah ya ce kuma da su amsa kira a ranar alkiyama cikin gaggawa muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim kan zai sandare ba waiwaye babu wai waige la yartaddu ilaihim qarfuhum Allah ce ko kyafta ido ganin su kyaftawan su ba zai dawo gare su ba idan abu ya taso kan ba zare ido ake ba ai zaman lafiya ke kawo wani kyaftan ido da sauransu wani bayanin idan ka ji an baro babban bayani ka isa ka kyafta ido ne Allah ya ce to ina. iru ru'usihim da su amsa kiran da ubangiji zai sa a yi musu a cikin gaggawa shine yawma yadda udda'i ila shay'in nukur Allah ce mai kira zai yi kira zuwa ga abin da rai baya so kuma yace ina ila da'i kuma da su yi gaugawan amsa wannan kiran ya kulu da kafiru na Allah ce kafirai da su ce haza yawmun asir yau rana ce mai tsanani yau ranan nan ba sauki Allah ce gaskiya ne ba sauki ina ila da mukuni iru ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum Allah ce ganin su bayi dawa gare su ma'ana ko kyafta ido ba su yi wa afidatuhum hawa Allah ce zukatan su ya dawo empty ba su san tukunna me zai faru ba babu wani takamaiman abu da suka ajiye a ransu banda bala'i da tashin hankali idan aka ce wani abu zai faru na ban tsoro na tashin hankali ai zuciyarka ba wani abu da za ta tsayar tukunna kana fargaban yaya abun zai kasance Allah ce wa afidatuhum hawa zukatan su ya dawo empty ta dawo ta dawo rugujajjiyar zuciya saboda me saboda ba a shuka ba ba a dasa ba ba a dasa alkhairi Allah ya tsare mu da zalunci babban sa da karamin shi amin fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai gobe idan Allah ya kai majalisi da kuke zama ku yi hira idan lokacin sallah yi sai ayi sallah abun wannan yana daga cikin musifar da yanzu ya tunkaro al'ummar musulmai da ka samu wuraren da aka ware ake sallah a majalisai tsakaninsu da masallatai bai wuce taku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne akwai hadisi al-imam tirmidhi ya da shi hadisin abdullahi dan mas'ud yace inna allaha allamakum sunan huda Allah ya sanar da ku sunnonin shari'a wa inna min sunanil huda yana daga cikin sunnonin shari'a as-salatu fil masajid allati yu'azzal fiha shine yin sallah a masallatan da ake kiran sallah a ciki karshe ce inda za ku bar sallah a cikin masallatan ku ku koma sallah a cikin gidajen ku ko shagunan ku kun bar sunnar annabin daga lokacin da ku bar sunnar annabin ku kun bata kun halaka kun lalace saboda kuskure ne babba yana daga cikin musifar da ya tinkaro al'umma yanzu duk inda kaje ka samu ana dan zama a yi hira mutum uku hudu biyar shida can an jima da kaga sun fara sallah in an kira sallah masallatai da ake kiran sallah za a kira sallah masallatai biyar duk suna jin kiran sallah amma abun da su yi sallah a kansu Allah ya sa mu dace wannan mata ne suke cewa a taya su addu'a game da mijinsu ya mutu dan abin da ya bari kuma yan uwan mijin suna nema su dan nemo su Allah ya fitar muku da hakkin Allah ya fitar muku da hakkin ka san matsalar shine kai ma wata ilba tare da ka da ku haɗu ku mutu rana ɗaya ba ko kai ma akwai wanda zaka bari e kana nan kana dan zirga zirgan ka wani canyu din yana jiran ka kai ma ka mutu <laughs> eh wani mugun shi ma yana jiran ka kai ma ka mutu haka ne Allah subhanahu Marah yang mana? Marah yang mana? Marah yang mana? Allah sebutin. <laughs> Ini, ini sih. Idam macam ini sih, cuma tu. a wajen haihuwa ta yi mutuwan shahada wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbansa yake ce musu shahidai kala nawa kuka sani a cikin al'ummata suka ce wadda ya mutu ana buga buga don daga kalmar Allah annabi ya ce idan shuhada ummati la qalil annabi ya ce in dai haka ne ai shahidan al'ummata yan kaɗan ne ya ce wadda gobara ya tashi wuta ya kashe shi shahidi ne wadda ya mutu ya fada ruwa ya mutu shahidi ne wadda matar da kuda ya kashe ta ko sanadiyar aihuwa ta mutu shahidi ya ce wadda ciwon ciki ya kashe shi shahidi ne wadda tarin fuka ya kashe shi shahidi annabi ya ta jero musu to shi ne wannan ce an ce wadda ta mutu a wajen aihuwa to in cikin na ne ba Ta <laughs> eh, san mutane eh, akwai wani da aka yi irin wannan tambayar an yi maganar daidaita sahu ba mun yi maganar daidaita sahu ba ɗaya daga cikin lafuzan hadisan da annabi ya ce a daidaita sahun sai ce ina ganin 'ya'yan ƙananan shaidanu suna kurɗawa ta tsakankaninku suna zuwa suna samun limaminku da su je su rikita mishi sallarsa su rikita muku sallanku da aka gama bayani sai ce to ai shaidan zai shiga ta osi wannan ba izgili ba ne annabin ai ba osin ya ce ai a toshe ba shi ya faɗi inda yake so a toshe jama'a mun fahimta saboda al'amarin ta yana hannun ubangijinta duk duniya ba wadda isi ce ba za ta shiga aljanna ba ko akwai ba amruha amruha biyadillah biye da rabbiha al'amarin ta na hannun ubangijinta in ya ga dama laifukan ta sai ya yafi ta fi mata ya sata aljanna bai wasace duk abin da ya hukunta akan ta bai wasace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta